إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الأيام تجري وتكاد السنة تكون كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالدقيقة والدقيقة كالثانية يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وتقصر الزلازل ويتقارب الزمان لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى عامنا هذا الآن الهجري ما بقي فيه إلا أيام قلائل وها نحن نودعه ونرحب بعام هجري جديد أيها الأساتذة إذا أتى مثل هذا الوقت فالذي يجب علينا هو أن نحاسب أنفسنا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي وننظر ماذا أنجزنا من خيرات دنيوية وأخروية وماذا أخطأنا فيه واقترفنا من سيئات وتخلفات يجب علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا كل يوم فإن لم نقدر ففي كل شهر وإن لم نقدر ففي كل آخر سنة وعرف الإمام الماوردي عليه رحمة الله المحاسبة النفسية بقوله أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاعاه وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل ويقول الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله المحاسبة هي النظر في أعمال النفس واستدراك الأخطاء والمضي في الصالحات أيها الأفاضل يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن يتفقدها فإن رأى زللا فداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه ويقايس بين منن الله تعالى عليه وإحسانه وبين تقصيره فإن ذلك يوجب له الحياء على محالة ويقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات يحاسب فيها نفسه وقال لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه والشريكان يتحاسبان بعد العمل وصح عن عمر الفاروق رضي الله عنه أمير المؤمنين قوله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزن لكم وتزينوا للأرض الأكبر أيها الأفاضل ينبغي للعبد المسلم أن يكون له نور الحكمة في حياته حتى يستطيع به محاسبة نفسه إذ نور الحكمة هو العلم الذي يميز العبد به بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها وكلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم أيها الأفاضل لا تتم عملية المحاسبة إلا بسوء الظن بالنفس لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك وعين الرضا عن كل عين قليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه أيها الأفاضل يجب على الإنسان في هذه الآونة على المستوى الفردي أن يحاسب نفسه على الفرائض أولا فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاء وإن أداها ناكفة خلفها الجبعان بالنوازل وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها ليستوفي منها ما يتدارك به ما فرت كما يصنع التاجر بشريكه وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن المال فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن في شيء منها فينبغي أن يتقي غزينة النفس ومكرها فإنها خداعة ملبسة مكارة فيطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة وهكذا عن نذره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأقله وشربه ونومه حتى عن سكوته لما سكت وعن سكونه لما سكن أيها الأفاضل كما يجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه في هذه المجلات هكذا يجب على الأمة كلها في المستوى الجماعي أن تحاسب نفسها رعاة ورعية حكومة وشعبا علماء وطلابا موظفين وتجارا رجالا ونساء ماذا أنجزت وماذا أثمرت وماذا أنتجت من العلم والتغذية والصحة والتقنية والاقتصاد والأمن والسياسة والاجتماع بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد خير من كان في الكونين وصلوا وسلموا على رسول الله وادعوا ربكم واستغفروه يغفر لكم ويستجب لكم الحمد لله مدبر الشؤون كما يشاء والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن مهمة محاسبة النفس مهمة عظيمة ولا يقوم بها إلا أصحاب العقول الحكيمة ولا تتم إلا بالاستعانة ببعض المعينات منها أولا معرفة الله تعالى لأن من عرف الله بقدرته وجلاله وعظمته وغناه وأنه شديد العقاب وينتقم ممن عصاه لا يكون له شغل إلا محاسبة نفسه والمجاهدة في الطاعة وترك المعصية ثانيا معرفة الإنسان نفسه على أنه عبد ذليل امام ربه الجليل وانه فقير امام ربه الغني القدير وانه مذنب حقور امام ربه التواب الغفور لا يكون له هم الا محاسبه نفسه عن طريق تذكر ما قصر وفرت في فعل الطاعات وما أفرد من اقتراف المعاصي والمخالفات ثالثا معرفة العبد أنه بمحاسبة نفسه سيستريح غدا أي يوم القيامة يوم الحساب الأكبر يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا رابعا التفكر في الأسئلة المطروحة عليه يوم القيامة يقول الحق سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين خامسا تذكر الجزاء يوم القيامة إما بجنان وإما بنيران يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا يعينه عليها أي المحاسبة معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى فإذا تيقن هذا كان عليه الحساب اليوم سادسا تذكر الموت فإن من يتذكر الموت والحياة البرزخية القبرية والحشر والنشر والحساب والجزاء فإنه يحاسب نفسه لينجو من هذا الحساب الأكبر أنقوى كتب متنا بياني أكن يما كي بنتكي مسمى ما قاموا shekarar musulunci za ta ƙare nan da 'yan kwanaki biyu ko uku yau 27 ga watan zulhijja watan zulhijja shine watan karshe wata na goma sha biyu a jerin gwanan watannin kalandar musulunci to yau ashirin da bakwai ba abin da ya rage in wata yin kwani jibi kenan wata zai kare gata a shiga ɗaya ga watan al-muharram hijiran manzo Allah sama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar haka za a shiga kwanaki suna gudu shekara tana neman ta zama kamar wata wata yana neman ya zama kamar sati sati yana neman ya zama kamar kwana ɗaya kwana ɗaya yana neman ya zama kamar awa ɗaya awa ɗaya tana neman ta zama kamar minti minti yana neman ya koma kamar takwas haka muke ta gudu manzon Allah sallallahu ya faɗa a hadisi sahihi da al-Imam al-Bukhari da sauran malaman hadisi suka fitar ce kiyama ba za ta tashi ba sai an ɗauke ilimi mai amfani sai girgizar ƙasa ta yawaita a cikin mutane sannan kuma zamani zai kusa malamai suka ce za a rage kwanaki albarka za su rika gudu yadda ka san giragizai suna gudu to ga mun fara shi da haka manzala ta sama ya gaskiya ku kalli shekaran ba abin da ya rage a cikin ta sai yan kwanaki ta kare ga yi nan mun fara mata ban kwana kuma kila mu fara yi ga mai rai nan da yan kwanaki ne masabuwar shekara mara balali yan uwa masu daraja idan irin wannan lokacin ya zo kamata yi mutum ya buɗe takardu na binciken kansa ya ɗauko fayiloli na rayuwarsa ya riƙa bincike tun daga watan almuharram na wannan shekarar da za ta ƙare zuwa yau watan zulhijja zai ƙare to me na aikata me na alkhairi me na tsiya wani abu ne domin ci gaban al'umma wani alkhairi na bada domin al'umma ta ci gaba mutum ya makansa wannan hisabu a ɗaiɗaikunmu mu mi haka sannan a matsayinmu na jama'a ga baki ɗaya mu haɗu mu ga a matsayin mu na jama'a me muka yi me muka aikata domin ci gaban addini da duniya me kuma muka yi na shirme da lalaci da batanci muka aikata abubuwan da suka saba ma shari'a da abubuwan ci baya da abubuwa munana ni makan wannan hisabu ɗan uwa ya wajaba ga musulmi mai hankali kullun ya rika makanta hisabi kullum ya rika makanta bincike ya ga yau tun da alfijir yake to na tashi zuwa faduwar rana me nayi mutum ya makanta hisabi idan mutum bai samu wannan damar bai rika yi don wata wata idan bai samu damar yi ba duk wata to da shekara za ta ƙare mutum ya zauna ya yi bincike a tsawon shekarar nan watanni goma sha biyu ne nayi. yi wani abu ne za a ce gashi san barka wani kuma abu ne a gefe guda za a ce ala wajare na yi haka magabata na kwarai suke yi sai su ɗau takarda sai su sa layi su ja layi ga ismu at-ta'at ga ismu sayyi'at nan ɓangaren ayyukan arziki nan bangaren kuma ayyukan da ba na arziki ba abubuwan da ba daidai ba sai mutum ya rika sa ma kanshi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza idan mutum yana kan yana ma kansa muhasaba yana ma kansa bincike to wannan zai ƙara sa shi imanin sa ya ƙaru kuma ya ganin me yake aikatawa na alkhairi domin ya ƙara al-imam al-mawardi a cikin littafin sa adabu dunya wa din ya yi bayanin me ake nufi da muhasabatun nafs yi ma kai bincike yace shine mutum ya dauka ya dauka kamar rayuwarsa shafi shafi ne ya dauka kamar fayiloli ne a cikin rayuwarsa ya rika bin shafi bayan shafi a dau a dare domin ya ga me yayi da yini idan ya ga abin da ya aikata mai kyau ne to sai ya ci gaba da yi kuma ya ƙara idan kuma yazo ya samu cewa abin da ya ba na daidai ba to sai ya sauri ya tuba ya nisanci wannan ya kuma kawo wani abin alkhairi nan gaba na ci gaban rayuwarsa babban malami cikin malaman ƙasar Saudi Arabia a Sheikh Fahd Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah yana faɗi yana cewa abinda ake ce ma binciken kai shine mutum ya tsaya ya kalli ayyukan kansa sannan ya riski abubuwan da ya na kuskure ya daina yi ya gyara sannan kuma abubuwan da suka zama masu kyau ya ci gaba da yi shi ake ce mishi muhasabatu nafsi yi ma kai bincike Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya tsayaye ma kansa bincike ya ga me yayi dan gobe tashin alkiyama in an je filin tashin alkiyama an ce wa tsifuhum innahum mas'ulun a tsaye da su za a musu tambaya wace amsa za ka ba Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai ilimi ne mai ba da labari a game da abin da ake aikatawa babban malami asheku sa'adi Allah ya ji kansa yana tafsirin wannan ayar yace wannan ayar tushe ne ita mai girma wajen yi ma kai hitabi, wajen binciken kai kuma ya waje ga mutum ya zama kullum yana bin ransa ya ga me ransa yake yi idan ya ga wata wani zane a cikin ransa ransa ya zane bai yi abin arziki ba to sai ya sauri ya ci wannan zanewar da ya yi ta hanyar nisanta abin da ya aikata mara kyau da kuma yin tuba tuba ta gaskiya sannan kuma ya kau da kai game da sababban da za su kai shi zuwa komawa cikin ayyukan banzan da yake yi idan kuma ya aikata aikin alkhairi amma sai ya ga aikin alkhairin ba shi ya kamata ya yi ba ya taƙaita wajen aikata shi to sai ya kokari ya ƙara ƙarfi ya ƙara kaimi ya ƙara kokari wajen aikata abin arziki sannan ya nemi taimakon ubangijinsa Allah ya bashi ikon cika ayyukansa na alkhairi da kyautata ayyukansa na alkhairi sannan kuma kullum mutum ya rika makansa hisabi in ji a shehu sa'adi yana ɗauko ni'imomin da Allah ya masa yana sa su a gefen dama ya ɗauki shi kuma gazawar da yake yi da kin yi ma Allah biyayya sa a gefe ya ga sun yi daidai mai kyautata maka kullum kai kana munana masa mu'amala ku za ta yi daidai to mutum ya rika yin haka in ji a shehu sa'adi ne ce idan mutum yana yin haka in ji a shehu sa'adi to wannan na wajabta mu mutum ya ji kunyar Allah Allah ya baka ido ne kai da idan Allah ya baka hannu ne kai da shi ya baka kafa ya baka baki da harshe ya baka labba ya baka kunnuwa ya baka lafiya ya baka arziki mai kai da wannan sai kaga saba masa kai da ida saba masa kai da kunnan saba masa kai da bakin saba masa kai da hannu wannan zai saka kaji kunya ka tuba al-imam al-ghazali Allah ji kansa yake cewa ya wajaba ga mutum mai hankali kullun ya zama yana da awanni guda hudu a rayuwarsa da zai tsaya ya makansa hisabi awa hudu ka tsaya kana kanka bincike me kaga kai me kai na banza sannan ya sake faɗa yake cewa bawa ba zai zama cikin masu tsoron Allah ba haske ya zama yana makanta hisabi mai tsanani fiye da yadda ɗan kasuwa yake ma yaransa bincike kun haɗu kun haɗa kamfani ko kuna ƙira ko kuna mubaraba ka ba da dukiyarka wani ya juya maka ai duk lokaci bayan lokaci kana nan ta tafaqqaduhu kana kula da shi kana ganin me yake yi wannan kaya yake sawa me yake siya me yake ci duk kana kallo sannan kuma akwai lokacin da zaka zo ka ce to ai zibe ban ƙwarya ta ayi bincike a zo ayi littafi nawa aka zuba uwar kuɗi nawa aka samu na riba a'a asara aka yi to haka ya kamata mutum ya rika kansa fiye da haka ma ya ɗauki ransa a matsayin wani wanda ya ba jali ne domin ya juya masa hadisi asari ya tabbata daga sayyidina Umar shahararren asari da isnadi ingantacce sayyidina Umar yana cewa ku yi makan ku hisabi ku binciki kawunan ku kafin a bincike ku ranar lahira sannan ku rika auna makan ku ayyukan da kuke na alkhairi kafin a zo a auna muku sannan ku yi ado ku shirya domin ranar da za a bujiro da ayyukan nan rana mafi girma ranar tashin alkiyama in mutum yana makanta hisabi to zai zama hisabin lahira zai masa sauki yan uwa masu daraja ya wajaba ga musulmi ya zama yana da haccen hikima a rayuwarsa har ya amfani da wannan ya zama ya iya bambanta gaskiya da ƙarya a rayuwarsa ya iya bambanta shiriya da bata ya iya bambanta menene mai amfani ko menene mai cutarwa ya iya bambanta tsakanin abu mai cikakken abu da tawayayye ya iya sanin me alkhairi ne sharri sannan kuma ya kallon matakai na ayyuka domin ayyuka suna da matakai akwai aikin da ya wajaba mutum ya gabatar da shi akan dan uwansa dukkanin su ayyukan alkhairi ne amma wani na gaban wani to musulmi ya zama yana da wannan ya kalli wanne ne na gaba wanne ne na baya ya kalli wanne ne aikin da yake karɓaɓɓe wanne ne kuma ba za a karɓa ba duk lokacin da ya kasance mutum ya zama yana da hasken hikima a rayuwarsa to shi kenan sai binciken rai kuma ya zama ya cika a gare shi ya zama yana binciken kansa ko da yaushe amma mutum ya zama ba yi da hakkin hikima a rayuwa to shi kenan mutum ya lalace ba zai iya makansa muhasabatun nafsi ba ɗan uwa masu daraja ba zai iya yiwa mutum ya zama yana makansa bincike ba sai ya zama yana nuna na makansa zato in ka tsarkake kanka ba za ka iya binciken kanka ba amma in kana ɗauka dama kai bawan Allah ne kaskantacce wanda zai iya zunubi kai mai zunubi ne to kullum za ka zama kana bincikar kanka daidai kuma yadda kake bincikar kanka daidai gwaggwadon yadda za ka gyara kanka duk mutumin da ya tsarkake kansa ba zai iya ma kansa bincike ba shi ba zai iya ba domin suna faɗa a cikin hikima suna cewa duk idan da ya zama ya yadda da wani to bai cika ganin aibi ba amma idan da bai yadda da wani ba shi yake gano aibi to kai ka yadda da kanka ka riƙa ganin aibin kanka ka ɗauka cewa kai bawan Allah ne ba kama Allah ɗaya bisa dubu cikin abin da ya ce ka yi ba kallalan ma ya kuzi ma amara ka sa wannan aya a kanka kuma babu mutumin da ke muna nama kansa zato sai mutumin da ya san ko shi waye shi in ka san annafsu Allah ya siffanta da al'ammara da su'i rai Allah ya tuffanta shi da cewa shi mai umarni ne game da ta'o. to kai ma annafsu ne ai kana da annafsu to ka ɗauka haka sai kyauta kanka bincike amma duk mutumin da ya kyautata ma kansa zato to ya fi kowa jahilci bai ja bai san kansa ba ɗan uwa masu daraja ya waje ga musulmi akan kansa mutum mai hankali a irin wannan yanayin da shekara za ta kare ya zauna ya kansa littafi. me ya aikata na farallai shin ya zo da farillan da Allah ya umarce shi da su kamar yadda Allah yake so in ya samu haka sai ya gode ma Allah sannan kuma ya ƙara kwaɗaitar da kansa wajen ci gaba da wannan in ko ya samu matsala to ya san yadda zai ya gyara wannan matsalar tasa idan sabo ya aikata to ya makansa ukuba ya kuma azabtar da kansa ya zargi kansa domin ya yi ƙoƙarin yadda zai ya daina wannan saɓar a cikin tsawon shekarar da aka yi kamar yadda ɗan kasuwa yake yi da shi da yaransa ko fiye da haka mutum ya makansa binciken duniya kamar yadda yake binciken kuɗinsa da ya bada a juya masa ko fiye da haka sai ya zama ya ga ina ne mashigar ƙari ina ne mashigar tawaya ina kudi na suka karu ina wai kudi na suka ragu to ina ayyuka na na alkhairi suka karu ina kuma suka ragu haka yawa waje mutum ya makansa domin kada a yaudare shi kashe ɗan ya zo yaudare shi bai sani ba mutum ya zama ya nemi ya ga ya yi binciken kansa a tsawon shekaran nan da na yi waɗanne maganganu na yi wanda Allah bai yarda da su ba domin kai makanka caji kafin ranar da za a zo a maka a tashin aljiyama sannan mutum ya tsaya idansa ya kalli idansa ne idansa ya yi tunanin na kwakwalwa wani tunani ne ya zo masa mara kyau a cikin kwakwalwarsa tsayuwarsa ina ya tsaya a cikin inda Allah ya yarda da shi Zaman a ina ya zauna inda Allah ya ce ya zauna Shin abincinsa ya ci halal abin shansa ya sha abin halal baccinsa haka ya kamata ya bacci sun mutum ya makansa wannan hisabin a matsayinsa na ƙarshen kansa inda ya shu ina aka ce ya shu inda bai yi motsi ba ina aka ce bai yi motsi ba duk mutum ya bincike kansa a tsawon shekara ya ga ina ya yi menene ne bai yi ba domin ya gyara faɗi nan da 'yan kwanaki 'yan uwa masu daraja kamar yadda ya wajaba mutum shi kadai ya zauna ya makanta hisabi to haka al'umma ya wajaba ta zauna ta makanta hisabi ta tsaya ta ga a tsawon shekaran nan me kai a matsayinta na al'umma gabaki ɗaya? shin al'umma ta haɗa kanta ta yi abin da ya cancanta ta yi wajen samun maɗaiɗaikunsu alkhairi da kawan su sharri al'umma ce wannan al'umma ta yi wannan a matsayinta na shugabanni da talakawa duk su haɗu su kansu wannan hisabu. hukuma da ita da talakawa su haɗu duka ga baki ne su malamai da almajirai su tsaya su kansu hisabi ɗan kasuwa da ma'aikatan gwamnati su kansu hisabi maza da mata su kansu hisabi me aka yi me al'umma ta yi na kawo ci gaba a rayuwarta me ta gadan maɗaiɗaikunta na alkhairi a cikin ilimi da tarbiyya da lafiya da ɓangaren ƙere-ƙere da ɓangaren tattalin arziki da ɓangaren tsaro da ɓangaren siyasa da ɓangaren zamantakewar yau da kullum din me aka yi hukuma da talakawa ta tsaya su makan su hisabi a tsawon wannan shekarar da za ta ƙare mana nan da 'yan kwanaki me muka yi me amfani da al'ummarmu mu tsaya mu makan mu hisabi 'yan uwa masu daraja ba zai iya yiwa mutum ya makansa bincike ba sai idan ya nemi taimakon Allah sannan kuma Allah ya taimake shi da wasu abubuwan da za su taimake shi ya rika makanta hisabu daga ciki akwai sanin Allah in ka san Allah to za ka rika makanta hisabi ka san Allah mai iko ne Allah mai girma ne Allah babba ne Allah mawadaci ne kuma Allah yana da tsananin kamu kuma Allah yana ɗaukar fanta ga wanda ya saba masa to idan ka san wannan ka san Allah yana da waɗannan sufofin to ba abin da ya rage maka illa ka zo na ka rama kanka bincike yanzu wannan ne zan je in haɗu da shi ban yi masa abin da ya ce in yi ba a bari in bari na biyu mutum ya san kansa a matsayinsa na makaskanci ubangijinsa kuma maɗaukaki ya san cewa shi talaka ne ubangijinsa mawadaci ne kuma mai iko ya san cewa shi mai sako ne walakantacce ubangijinsa kuma mai karban tuba ne mai gafartawa to idan mutum ya san kanta bayan ya san ubangijinsa to wannan zai taimaka masa ya tsaya yana ma kansa muhasaba ni na yadda ina yin sako ni mai sako ne zan iya yin sako to sai mutum ya zauna ya ga shin yayi sakon ko bai yi ba in yayi ya tuba in bai yi bai gode ma Allah ya ƙara shiri dan kayye shine muhasabatul nafsi na uku yan uwa mutum ya san cewa duk lokacin da yayi ma hisabi a duniya to zai huta a lahira in ka saba yi ma hisabi a duniya to in ka tafi lahira hisabul lahira ba zai baka wahala ba al-imam al-qayyim yana cewa cikin abin da ke taimakon mutum akan ya tsara kansa kuma ya rika kansa bincike shine ya san cewa duk lokacin da ya kokari wajen binciken kansa a duniya to zai huta a lahira a lokacin da hisabin ba a hannunsa yake ba yana hannun waninsa ne shine Allah subhanahu wataala da shi da mala'ikunsa duk lokacin da kuma mutum ya takaci to hisabin lahira kuma zai tsananta a gare shi domin bai yi na duniya ba amma kana ba kanka hisabi a duniya zai sa ka rage abubuwan banza in an je lahira shi kenan kawai sai ga hisabin lahira ba yi da yawa an zo an wuce yuhasabu ya yasira ke Allah ka samu na na hudu mutum ya zama yana tunani a game da tambayoyin da za a masa a lahira kai tun daga kabin Allah madaukakin sarki yana cewa lallai jin da aka baku da ganin da aka baku da zuciyar da aka baku dukkan waɗannan ranar lahira sai Allah ya tambaya game da shi me kai da idanka me ka kalla me kai da jin kunnanka me ka ji zuciyarka da Allah ya baka yasa ka ka haddace alqur'ani ka haddace hadisai ka haddace ilmoma me kai da ita ka je kar ka bata a banza ta wuce da Allah ya tambaye ka game da wannan sannan Allah madaukakin sarki ya ce wallahi kuma sai mun tambaye su sai an tambaye an tambaye ku game da ni'imar da aka baku duk ni'imar da Allah ya baka sai ya maka hisabi akan ta ko mun kankantar ta sahabbai abinci suka ci suka koshi bayan da suna jin yunwa sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala an ya shirya musu abinci a gonarsa suka ci suka koshi suka ci nama sai manzo me yace summa la tusalunna yawma idin 'anil nar sai wannan abincin da muka jira lahira sai Allah tambaye mu game da shi me muka ci da shi me muka yi da shi bayan mun gama ci sannan Allah madaukakin ya ce wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aika musu da manzanni mu kenan kuma wallahi su ma manzanni sai mun tambaye su to kana tuno ma kanka kana ma kanka hisabi tun a duniya wannan tambayoyin zai maka sauki a ranar lahira misalin wannan na kusa kusa shine kamar ɗalibin da zai jarabawa sai ya rika ɗaukan past papers takaddun da suka riga suka wuce na jarabawa yana tajribin kanta. yana ganin zai iya amsa wannan tambayoyin yana zuwa kawai sai gidan mafi yawanci irin su ne suka fito ko ma duka jarabawa ba za ta ba shi wahala ba amma tamanin wanda ya ta tambaye shi a gari sai ranar jarabawa ya dauki ya tafi ya je zana jarabawa shine mai kallon filin shine mai cin biro shine wanda zai zo a gama da yi komai ba a kwace takarda yana cikin bakin ciki sannan sakamako ya fito ya fi kowa bakin ciki to haka wannan ka ɗauki wancan misalin ka kwatanta shi da lafiya in kullum kana tsayawa ka binciki kanka musamman irin wannan lokacin shekara za ta ƙare me na yi a cikin wannan shekara na biyar ɗin uwa mutum ya rika tuno da sakamako bayan hisabi zai taimake ka rika batun nafsi bayan an gama hisabi a lahira to kuma ba shi ke nan ba fa ko dai ya zama an yi mu a samu iqab ko tawa ko a azabtar da kai wuta ko kuma a kai ka aljanna cikin abin da ke taimakon mutum in ji al-imam alaihi rahmatullah ya iya muhasabatun nafsi ya rika yi ma kanta hisabi a duniya shine ya san cewa ribar kasuwancin da zai yi a duniya wato kasuwancin alkhairi kenan ayyukan alkhairi ribar ita ce aljanna aljanna kuma ta firdausi manzon sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altumullaha jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la in za ku roƙi Allah ku roƙe shi firdaus firdaus ita ce aljanna mafi ɗaukata, to ribar da za a baka in kai aikin alkhairi a duniya a matsayin kamar kasuwanci kai kenan to ribar da za a samu an an yi lissafi ran lahira shine a baka aljanna firdausi sannan bayan ka shiga aljanna firdausi sannan Allah ya maka tajalli ya bayyana da tabbarsa ka ganshi to wannan kuma ya fi aljanna daɗi ganin Allah ga mummunai ya fi aljanna daɗi haka manzon sama ya faɗa idan 'yan aljanna suka ji Allah sai su manta ma da aljanna sannan kuma akwai abin da ya fi ganin Allah daɗi bayan Allah ya tajalli ya bayyana da mummunai aljanna sai ya ce raditu lakum na yadda da ku to wa ridwanun min Allah akbar Allah ya ce ya yadda da mummunai bi ya fi wannan kuma girma ya fi shiga ya fi ganin Allah girma ya fi shiga aljanna girma to in kana tunowa da wannan sai ta kan gama kanka hisabi aljannan nan kuma ba a ba a tsammanin ba ba a samun ta haka nan galala mun sai ce ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah jannatu ce hajar Allah ta kasuwanci mai tsada ce ba kowa ke iya siya ba hajar Allah ita ce aljanna to kaga sai kai aiki kenan sannan kuma mutum ya tsatuno da cewa a asarar da zai yi ta wannan kasuwancin da aka tashi a duniya ya ƙi asarar ita ce shiga wuta sannan Allah ya katange ba zai ga Allah ba idan mutum ya tabbatar da wannan za a masa wannan hisabin to zai yi ƙoƙarin yi kansa hisabi a duniya ya ɗauki shafuffukan rayuwarsa ɗaya bayan ɗaya yana bincike ya ga ina ne suka zama asfafatul bai ba ya farin ciki ya gode ma Allah ya ƙara kokari wato shafukan farare ne babu babu zane zanen biyu idan ko ya ga ya bude as sauda ko alhamra ya ga an dadda masa an yi masa suka suka to shi kenan sai ya tuba ya daina yin abin da yake mara kyau kuma ya ƙara kokarin yin abu mai kyau na shida na ƙarshe yan uwa mutum ya rika tuno mutuwa kusa kusa idan mutum yana tuno ko da yaushe zai iya mutuwa yanzu nan da nake maganar nan akan mimbarin nan Allah zai iya ɗauke raina mutum ya rika tuno wannan ko da yaushe mutuwa za ta iya zuwan masa to yana taimakon mutum wajen yi kansa hitaji a duniya sannan ko mutum ya tuno da kwanciyar kabari kwanciyar kabari ka kalli yadda ɗakin ka yake kafu kila amma kuma sai a ɗauke ka ka sha zuwa a je a kai wani da kai kila ma kai ka ɗauke shi ka sa shi a ciki akwai wanda sai an tura shi sannan ya tabbata a cikin kabarinsa wa tutmaru fil luhud bila a tura ka a cikin kabari babu shimfiɗa kai da ka saba kwana a kan kilishi sai ga ka zo an cusa ka a cikin ƙasa sannan a ja ƙasa a tura a rufe wani wai masoyinka ne sai ya hango wani ɗan abu bai wuce bai wuce kamar saman yakan nan ba sai shayar da wani rami nan bai rufe ba sai a ɗibo ƙasa a sake namewa wai kai ka sha iska sannan ko ba za ka tuno da wannan ba kuma kowa ke ya yi ko ba da ko ba jima in kana tuno wannan zai sa ka gyaru sannan mutumin ya tuno da alhashu za a yi tashin alkiyama ba kawai an mutu shikenan a yi rayuwar kabari shikenan ta kare ba za a tashi tashin ma tashin hankali ne sannan a watsa da tafai kowa a bashi littafinsa kowa ranar ya iya karatu da ji yaren da za a rubuta kowane yare ne za a rubuta littafin lahira da kanka za ka karanta Qur'ani yana faɗa mana yace sai a ce iqra bi kitabaka bi nafsika kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka da kanka ba wani zai karanta maka ba ba ka bukatar wani maka fassara da kanka daga nan ka gane cewa hisabin ka kowane iri sannan a yi bincike sannan a sakamako to idan mutum ya fahimci wannan zai zama yana kokari wajen yi kansa bincike a duniya kullum kullum ko sati sati mako mako ko wata wata ko kuma a irin wannan lokacin da muke ma san shekarar musulunci ta hijira ban kwana saura yan kwanaki ta ƙare. yan uwa masu daraja Allah ya ba mu ikon yi kanmu hisabi kafin ranar lahira amana Allah ya samu gyara halayenmu kafin ranar lahira mu tafi da na sani Allah madaukakin sarki ka shiryatar da mu kai albarka a cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki ka tsare mana imaninmu ka gyara mana ɗabi'unmu ya Allah madaukakin sarki ka gyara tsakaninmu ka gyara mu'amalolinmu a tsakanin junanmu ka yi albarka a cikin rayuwarmu ka shiryi zuriyarmu ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya ka tsare mu daga talalaciyar zamani Allah madaukakin sarki ka ba kasashen mu zaman lafiya kasashen musulmai Allah madaukakin sarki ka ba mu arziki mai yawa Allah ka tsare mu daga sharrin magabta na cikin gida da na waje Allah ka ba kasar mu zaman lafiya Allah ka ba kasar mu zaman lafiya Allah ka ba kasar mu zaman lafiya Allah ka sa mu zauna lafiya a cikin kasar mu Allah ka ba mu shugabanni na gari masu albarka masu kauna mu muna musu addu'a suna mana addu'a ba shedanu a sharare waɗanda muke tsine musu suna tsine mana ba Allah madaukakin sarki muna roƙon ka كريم هيا البركة أشكر يوم اللهم إنا نسألك الأقوى والآفية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر أوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الرزق والصحة والعافية في ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم كما احسن خلقنا فاحسن خلقنا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك النصر ونسألك العفو ونسألك الحكمة والعلم النافع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من دبس الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من العجز ونعوذ بك من الكسل ونعوذ بك من الوهن ونعوذ بك من أن نعد إلى أرض العمر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المعذبين المضطهدين في كل مكان في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي صوماليا وفي السودان وفي كل أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم قوي شوكتهم اللهم قوي شوكتهم اللهم عليك بأعدائنا أعداء الإسلام أعدائك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عليك بهم اللهم اذل دولتهم اللهم اذل دولتهم اللهم اذل دولتهم اللهم اذل ملكهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم أجمعين وخصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وعنا معهم يا أرحم الراحمين وعنا معهم يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون